Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in huda da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Wannan baiwar Allah da kuke gani akwai korafi da muka samu ranar 28 ga watan 12 shekarar da ta gabata 2020 da misalin karfe uku na dare akan cewa wasu ɓata gari sun tsallaka gidan wani bawan Allah mai suna Idris Salisu ɗan kimanin shekaru 65 da ke unguwar Kurna a nan Kano. wanda suka shiga da yunkurin fashi da makami kuma suka kashe shi sannan suka gudu bayan samun wannan korafi a wannan daren kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp habu sani psc ya tada 'yan sandansa na operation pop ada wato kankace kwabo wanda ubangiji allah maɗaukakin sarki ya bamu nasara a daren nan aka kama mutum ɗaya sannan bincike ya nuna mana cewa waɗanda suka yi ta'addancin tuni ma sun tarwatse sun bar jihar kano wanda ya ƙara tada wasu 'yan operation pop ada ɗin suka fita har jihar katsina suka ƙara kamowa mutum ɗaya wato a garin daura to bayan an samu wannan nasara kwamashina ya sa an dawo da wannan korafi babban sashen binciken manyan laifuka da ke banfai ɓangaren kisan kai wanda aka gudanar da bincike na kwakwaf kuma aka gurfanar a gaban kotu to ikon allah abin mamaki bayan wannan bincike da ƙoƙari da na yunkurin 'yan sanda a jihar kano a nan hedikwatar 'yan sanda da ke banfai sai muka ji wani fefe na murya wato voice kenan audio ana yada shi a whatsapp akan cewa akan wannan dai korafin 'yan sanda da aka zo ban fai duk ofis ɗin da aka shiga wata mata take faɗar su ne 'yan uwan mamacin duk inda suka shiga sai an karɓi kuɗi naira dubu ashirin ko dubu goma ofis ɗaya ne ma aka yi musu alfarma wai aka gaya musu su bada abin da suke da shi suka bada da dubu biyar suka ce a mai laifin ma wai an ce ɗaya ya ɓata ba a san inda yake ba an sake shi haka zalika kuma tana ƙara faɗa tana cewa a ƙarshe ma ba a basu ba an musu korar kare an musu korar kare daga hedikwatar an sa mofalawa mofol kenan sun fitar da su daga hedikwatar sannan a cikinsu ma mutum ɗaya ne tijararre a cikinsu shine ma ya tsaya ja da su to ita wadda ta yi wannan abu ya sa mutane da yawa suna ta tuttura shi a grup da dama na wasof shi yasa kwamishinan 'yan sanda ce a yi kokari a yi bibiya a nemo wadda ta yi wannan abu domin a ji ba a san abin da take faɗa allah ya ba mu nasara ga wannan baiwar allah mun nemo ta wanda za ku ji daga bakinta da ƙarfi me sunanki garba ba na jinki shekarun garba shekarunki nawa a ina kike da zama a kaduna a nan a ina kike da zama kurna to ya kike da wannan marigayi ne to ga faifan muryar nan da yake fita ya kuke da wannan faifan muryar da aka fitar ana ta tura a wasu ni na yi shi ke kika yi shi mm. to me abubuwan da aka faɗa a ciki abubuwan da aka faɗa a ciki shine mun zo police mun zo nan state cid na ce duk ofis ɗin da muka je sai mun ajiye kuɗi kuma daga ƙarshe an mana korar kare an kore mu har guda ɗaya ya yi ɓatan dabo a cikinsu to me gaskiyar wannan abu da kika ta yaɗawa ba gaskiya ba ne ba na ba gaskiya ba ne ba to sau nawa ke kika zo ban da aka yi kes ɗin ban zo ba na ban zo ba to me gaskiya su waye suka gaya miki cewa ga abin da aka yi lokacin da ake zuwa ba ku wanda ya gaya mu a'a to ke me yasa kika yi haka ba komai a'a dole akwai dalili mana to kai baki tunanin haka in kika kin bata wa 'yan sanda yadda suke gudanar da aikinsu ba kuma kin ci musu mutunci? Hakan da dai ne? Ba daidai ba ne ba. To me za ki iya cewa kan wannan abu da kika yi? Na roƙon alfarma da su yi haƙuri. me ji hankalin ki ga mata irin ku kina da aure yana da aure ƴaƴan ki nawa hudu to wani abin da kika sa kin yi magaganin da sun sa sun harzuka yan sanda ana ta yawo da su ana ce musu macuta wanda ke kanki kin san ƙarya ne hakan kina ganin kin yi mutunci kenan ban kyauta ba sau nawa kika taɓa irin wayannan abubuwan ban taɓa ba to alhamdulillah kamar yadda kuka gani akwai dan uwan wannan marigayi wato za mu ce Allah ya ji ƙarrai Ubangiji Allah ya gafarta masa kurakuransa wanda gashi tun da aka fara wato wannan kes wannan korafi tun daga police station har ban fai kowace rana da shi ake yawo har Allah ya sa aka kai ga nasarar kama masu laifin nan wanda gashi shi kuma za ku samu ƙarin bayani daga wurinsa malam me suna na alhaji umar alasan fage shekaru shekaru na 74 ya kuke da wannan marigayi da mahaifinsa da mahaifiyata wasu da ubansu da to akwai fefan murya da maka kunna maka ka gane fefan muryar na ji kwarai muryar waye na yata ne ita ɗiyan mamacin to ya wannan maganganu da ta yi tunda ku kuke zuwa an taba zuwa da ita wannan maganganu da ta yi gaba ɗayan su kaf babu gaskiya a cikin su ko ɗaya wallahi kun taba zuwa da ita ba mu taba zuwa da ita ba ta san ba ta san hanyar CCID ba ba ta sani ba to ta yi bayanin duk inda aka kuka shiga sai kun ba da kuɗi dubu ashirin dubu goma ofis ɗaya ne ma aka ce ku ba da abin da kuke da shi kuka ba da dubu biyar me gaskiyar neman kuɗi a gunku a yan sanda tun da aka fara wani abu. taɓa ba wani ɗan sanda wani kuɗi ba tun da aka fara abin tun daga rijiyar lemo division har zuwa state cid har zuwa kotu ba mu taɓa ba da wani koko kuma wani bai taɓa nuna mana alamun sai an ba da wani abu zai yi wani abu ba. to me gaskiyar ko kare shi ma da take cewa da kuka zo. ko ɗaya mutum da muke zuwa wallahi salin alim muke fita kuma a da girmamawa ana musamman ma ne duk inda na shiga duk ofisin da na shiga sai a dinga babu babu babu to yanzu ya kaga wannan abin da yar uwar ku ta yi wannan abu wallahi ba mu ji daɗin sa matuka mun kwana cikin bakin ciki sai dai muna roƙon wanda duk wannan abu ya shafa ya dubi girman Allah ya yi hakuri akan wannan al'amari ba mu ji daɗi ba mu kanmu wallahi tallahi ba mu ji daɗi ba ba mu ma yi bacci ba saboda jin wannan abu da ka tobara da wannan ƴata mu ta yi wallahi ya kaji kuma ya kaji wato ya ka kula da yadda ake gudanar da binciken tun daga zuwan ka yadda 'yan sanda suka yi yawa kawo wallahi alhamdulillah suna binciken su fi sabilillah suna iyaka kokarin su duk da ma sun kai abin kotu amma ba su fasa yin bincike ba wallahi to ka san wannan abin da ta yi zai iya yiwuwa 'yan sanda yadda mutane aka yi ta yada abin nan ana yada kamar ga abin da suke kuma wanda duk ƙarya ne baka tunanin haka din zai dan sa yan sanda su dan ji wani abu a su akan ta ai dole ne ai ba yan sanda ba ko ni ne ya kai wannan abu muni da ma ba a yi abun ba ba a yi mani wannan abun ba mu ji daɗin abun ba barantana kuma waɗanda aka wannan kasafi sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un muna roƙon hukumar 'yan sanda da duk wani wanda wannan al'amari ya shafe shi ya ji bai daɗi ba don Allah da annabi a yawa wannan yarinya afuwa a yi mana afuwa dukkan mu to ka kasance a jihar Kano ya kake ganin shi kansa da 'yan sanda su fiya wuce Isa da sai yake gudanar da aiki a wannan jiha wallahi tallahi ban taɓa maganin sa ba sai a wannan kes din na zo na gan shi ranar talata wannan sai dai in ji maganarsa a rediyo sai dai in ji labaransa a rediyo na tun daga manan na tabbatar da mutumin kirki ne kuma alhamdulillah da muka zo gaban shi mun samu tarba sosai ta mutunta mutane kuma ya ba kuma kalami ɗebe mana na cewar don mu mu harzika ba kuma ran mai bashi ba domin shi an ɓata masa domin shi aka sabawa fatanmu da shi Allah ya saka masa da alheri Allah ubangi ya saka masa alheri kuma ga sakamakon nan ma yana bin sa tun daga shi ajiya ma mun samu labarin kyautar da Allah ya masa fatan mu Allah ta ya shi riko Allah kuma ya sa ya zama inspector general zuwa nan gaba Allah kuma ya sa ya gama aikinsa da sauran um, abokan aikinsa Allah ya sa duk su gama lafiya to Allah yake alhamdulillah iyaye don Allah ku ji tsoron Allah wallahi akwai wata yarinya da ta zo ta same ni ta ce mun tana so ta yi aure babanta ya hana ta aure ya ce sai ta yi karatu ta kirko mun waɗanda suka zo nemanta wallahi mutanen kirki guda biyu daga cikinsu malaminta ne na alkur'ani kuma duka 'yan bokon nema waɗanda suke da abun yi ya ce wallahi sai ta yi karatu so waɗannan suka tafi da wani daban da ya zo so yanzu kuma ya sake ta yi ba ta ci ba ta yi ba ta ci ba dama ya haka ne to yanzu kuma ya nace wani fa dan bala'i yarinyan ba bata cin ba zai biya kuɗi a zana mata dole da zai ta tafi ta je ta yi to me a ciki ta je ta yi auren ta mana to inda muka zo ƙarshen maganan na ce mata to wannan ba zai yiwu ni na tinkari mahaifinki da wannan maganan ba domin wani abu ne da ya shafi cikin gidansa da familinsa so dole ya yi tunanin ni a ina na ji wannan maganan in kin amince na ce ke ce kika zo kika koka mu to nan akwai kofa a mai nasiya ta ce to in ya sani in ya sani zai tozarta ta sai na ce mata to ki je zan yi tunani wallahi washe gari malam muna makaranta sai ta zo ta ce in je in ce ita ta zo ta gaya mini ta matsu ko bata matsu ba wauta ne ita mace yadda take yarka da kanta ta nuna maka za ta yi aure malam ka suranta iya danjan da ta isa eh haka ne eh haka ne so kuskure ne Yar ka mace ta nuna maka yanzu tana son aure ka rike ta wallahi zaka je fata a cikin fitina ai ita mace ita mace akan bukatanta na aure ko matar ka ce ba kowa bace take iya fitowa ta nuna maka amma yar ka kana uba ta fito ta nuna maka cewa za ta yi aure tana son aure ka rike ta me za ta yi me za ta maka me za ta maka karatunta musulunci ya bata dama ta yi karatunta matukar an kiyaye ka'idodi na shari'a kuma yana daga cikin abin da malamai suka tattauna game da karatun ya mace ko aikinta abu na farko suka ce in karatun za ta yi kafin ka yi wannan riƙe wutan na farko tana ganewa in ba ta ganewa ta yi aurenta ta yi waye bata ci ba ta yi neko bata ci ba ta sake yi bata ci ba ta sake yi bata ci ba so karbu da ita mana saboda haka abu na farko da zaka lura da shi shine karatun tana ganewa wata zaka samu wannan duk mun gwada wata zaka samu karatun ba ta ganewa amma wallahi in ka sa ta a saƙa sai ta zama mai koyarwa abu na biyu ko tana ganewan tana da kamun kai in ka fahimci yarinya tana da rawan kai ba ta da kamun kai ta yi aurenta kar a ce ka fahimci yarinyar nan tana da rawan kai an jima waya da wani an jima waya da wani wane ya zo ya tafi wane ya zo ya tafi ka yi sauri ka mata aure ka zauna lafiya ta zauna lafiya so irin waɗannan abubuwa uba da yake son kima ma kansa yakan kiyaye to amma sai kaga abubuwan sun canza sun zama wani abu na daban abun kyama yanzu suna nan da yawa a gidaje suna nan da yawa shekara 25 27 talatin yarinya tana nan a zaune a gidanta a gidan mahaifinta ba kuma kuma ba a sa mata wani ka'ida to mu ji tsoron Allah yaran nan amana Allah ya bamu yaran nan amana Allah ya bamu amana Allah ya bamu idan yarka ta fito ta nuna maka tana son aure kuma tana da wadda take so shikenan ka yi bincike idan ya cancanta ka aurar da ita ya je ya rike matarsa Allah ya sa mu dace amin